ya ba mu haka malami na farko da zan kira shine dan uwa malam Kamis Nasiri zan ba shi minti uku don ya tofa albarkacin bakin sa game da wannan lajja mai albarka bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين bayan haka yan uwa a gurguje ina mana sallama ta addinin musulunci gaisuwa daga wajen ubangiji ta'ala da kakkiyar gaisuwa mai kunshi da albarka wato assalamu alaikum wa rahmatullah so minti uku dai an san ko bismillah da nayi na ci kusan ɗaya kenan ko so mu abin da muke cewa shi ne. wata magana zan yi wacce take ita dai ba nassi ba ce kai tsaye na yi, amma ba ta magana ta kama da magana kaɗan tasha ba magana ce ta mai hankali a garin kano a garin kano malaman Allah ya faka musu da alkhairi yana daga cikin azabar da mutumin nan ya ringa musu ya ringa yadawa cewa su ƴaƴan baki to alhamdulillah haƙuri mai tadda rabo haka kuma bahaushe ya ce mai haƙuri shi yake dafa dutse har ya sha romanta Allah ji kan malam Jafar dutsen da ka dafa da haƙurin ka yau ga roman kana sha nan wajen Zama da hagu babu wanda ba ɗan asalin garin Kano ni ɗan asalin garin Kano ne Ku gana haifaffen Kano ne kakana haifaffen Kano ne kuma kakana yana daga cikin mutanen da suka rufa wa zuri'ar ka asiri ka je lungun daura ka tambayi wane ne Ibrahim ne da kai uwata yarya ta sai shi har yanzu fassarar Qur'anin gidanku ba ta yiwa sai yayan mahaifiyata ya ja bakin kuma ka tambayi tarihi ya aka yi aka kadar da tafsirin gida ya tafsirin ya samu asali wace alfarma aka nema a wajen iyayenmu don a wannan karatun tafsirin amma wannan magana za ga kamar ta yi faɗi da yawa ragowar 'yan gidan su yi haƙuri ba da su mace ba amma shi ɗan kuka matsalar sa uwarsa yake janyo wa zagi Allah ya da alkhairi wannan tarihi ya yi kyau wannan taliki ya yi kyau kuma mai taliki ya yi iya kokari wajen ya rike lokutan da muka bashi Allah madaukakin sarki ya saka da alkai malami na biyu da zan kira a gurguje ya yi taliki daga hannuna na hagu kuma dai hannuna na dama ma'ana a hagu a bangare amma yana dama na shine malam Muhammad Jamil wanda yake rayuwa a wannan tsokin namu a wannan yankin namu ya san malam Jamilu kuma ya san malam Jamilu a tafiya ta ɗariƙar kadiriya shi wanda ake maganar a kansa idan ya ji sautin ya san waye da ka kai ɗan uwa da kake sauraron mu anan? ko da kai baka san malam jamilu ba wanda zai gaya maka shi shine wanda za a yi magana a kansa ko wanda ake magana a kansa don haka abinda bahaushe yake cewa shi shine wanda ya san wuta ba da ba ba suya ba domin gashi ya ga wuta kiri da mutu daka ba tare da na ja lokaci ba malam jamilu zan baki minti uku ko da gaisuwa ce shi ma yayi da yan uwa musulmi a bisa ga salo wanda malam Khamis Nasidi ya gudana a kansa malam Ahmad Jamilu أعوذ بالله السميع العليم da الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wa ba yanwa wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa nasiha ta za ta shafi bangare guda biyu bangare na farko mun waɗanda muke tunanin yanayin da al'umma take ciki bai kamata a yi shiru ba garin Kano gari ne wanda Allah ya masa albarka a jiya da shekaran jiya da yau duk abin da aka raba shi zuwa ga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da gaske ko da ƙarya kunnuwan al'umma yana karkasuwa zuwa gare shi ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله كان وانا الماجري mu ji tsoron Allah da waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya kore mana suna sauraron mu da sunan malamai ka kaddara cewa wanda duk ya zauna a gabanka yana sauraron ka amana ce ka iyar masa da gaskiya abin da Allah zai tambaye shi a kansa muridai da gaban gabanku ƴan uwa masu kira zuwa ga sufanci abin da Allah ya ɗora muku a kansu ku tarbiyyantar da su kansu lucinku na sufanci tsarkake zuciya da mai da kai ba komai ba amma kan ba mu kai da zuka kai da sharri da kazafi wannan ba manhaji ba ne na su wanda shi ne shugaban wannan tafiya da ake jingina zuwa gare shi muridin da ya zauna yake neman abinda zai bauta ma Allah da shi ai bayanin ruwan da zai yi ibada da shi wanda ba zai ibada da shi ba ka ɗauko masa matsalar da kai ma ka shige ta ka kasa fita daga ciki ya ilahal alamin ina kake so ya je sannan matsala ta biyu ko nasiha ta biyu ga ku masu saurare ku zama min allazina yastami'una alqawl wa yattabi'una ahsana wassalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya saka da alkhairi Allah madaukakin sarki ya kara kusanci a guje zan sake komawa hannuna na dama kuma ɓangaren dama in ɗauko malam mai sunan malam malam muhammad nasir wanda shi ma zan bashi minti uku dan yi mana ta'aliki a takaicen takaicewa kamar yadda idan kun fahimta wannan magana magana ce ta batun fito da gaskiya ba magana bace ta batun cin mutunci ba magana bace ba ta wulakanci ba magana bace ta kigilanci yana daga cikin ladubba a dukkan majalisan an sani idan wani yayi wani abu na rashin ladabi mukan tsaya mu taka masa bulki da yawa za ku ga lokacin da ake karatu waɗansu sukan saki baki su faɗi wata kalma ba wannan shine manhajin mu ba fatan mu shine Allah madaukakin sarki ya shirye mu ya shige shi Allah madaukakin sarki ya sanya waɗannan abubuwa da muke yi su zama sanadin shiriyar da yawa daga cikin waɗanda suke sauraron sa da ka baya daga cikin tafarkin mu zagi baya daga cikin tafarkin mu la'anta kada ku zama su mana ko ba haka ba abin nufi kada ka zama mara hankali mana domin duk wanda zai zo ya zagi ya la'anta ya ashar a masallaci ake ka san ko shakka babu ko ba a kai shi da wani ba gata ya hana ko ba mai hankali ba da haka dai mu ci gaba da kiyaye wannan ladabi da wannan ka'ida tamu duk abin da aka faɗa wanda ka ji an yi ka tobara an yi wata ɗirkaniya to ka ce Allah ya shirye su Allah ya shirye shi Allah ya fahimtar da shi malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبيين والمرسلين نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ni sunana ne sunan malam kamar yadda malam ya faɗa kuma na ci sunan ba kakanmu ne waɗansu daga cikin ɗan uwa a za su iya kallon fuskata a matsayin sun sanni kuma za su dinga ganin gilmawa ta to ni kakana malam abbasu magashi shine ya koya musu harfan alkur'ani shi ya koya musu alifun ba'un har zuwa ya'un ka je ka karanta tarihin rayuwar malam da waɗanda suka zauna da shi shine akwai malam Abbasu Magashi abin da nake so na bayyana shine a ƙarshen ashifa wacce muke ce mata ashafa wacce aka ake karantawa sama da shekara arba'in a gidan ku. ya kawo maganar imamu malik إمام مالك إمام دار الهجرة يكتع من شتم أحدا من الصحابة أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص فإن اعتقد أنه فإن اعتقد إذن يقدر شيء مثالي شواء كانوا على ضلال وكفر قتل وإن شتمهم بما يشتمهم الناس مكشل نكالا شديدا malam imam malik imamu darul hijra yake faɗa cikin ashiha da ake karantawa a gidanku sama da shekara arba'in ina jin lokacin da ake karantawa kana san kana tantile kana san kana sharholiya kana haurajiya kana teku burutsu kana tantan batete a lokacin da ake karantawa uban ka yake karantawa baka lura ka gane ba ko hakuri ba zabi ne ba kaurawa murya ta ce take da abin irin ta ɗaya daga cikin sabon manzo Allah wanda manzo Allah wanda ya ci abin nan ana jahwari sauti ana jahwari sauti dan haka a lokacin Imam Malik yake cewa wanda ya zagi Abu Bakar ko Umar ko Usman ko Muawiya ko Amr bin al-As idan ya kudurta cewa ya kudurta cewa suna kan tsaka suna kan bata da kafirci sai yace a kashe su wanda kuma duk yake zagin su da abin da mutanen gari suke faɗa suke zagin sahabban manzon Allah suke zagin waɗannan bayan Allah mutuna na kalin shadida a cikin su akwai wa akwai Muawiya Imam Malik ne ya faɗa kuma ka je ka sake duba ashifa fasali na tara fasali na ƙarshe a cikin ashifa Allah ubangiji ya gane da kai shirya da kai assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya saka wa malamai da alkhairi a gurguje za mu kirawo ɗan uwa malam abdul muttalib ahmad muhammad wanda shine zai mana ta'aliki na gaba malam bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni maganganun da zan yi duk da yake lokaci babu lokaci maganganu ne bangare guda biyu bangare na farko yanda shi wanda ya wannan rubutu ya ɗauko ko shakka babu haka muke son dukkan wani mai ra'ayi yayi an gane haka muke son dukkan wani mai tunani yayi ya yi rubutu a littafi ya yi magana a katak, kuma yana ƙoƙarin ne da rubutun da littafin akan dalili dai na ce haka muke tunanin duk wani mai tunani yayi domin wannan ya fi sauƙi da zai tada mu da mu ga baki ɗaya mu koma kan dalili to rushe shi ya fi mana sauki ashe hanyoyin da yake yi yake yi kuma bayan jikka da da komai na ɓangaren kuskurensa da kuke ji ƙiri-ƙiri ko muna marhaban da ashe wannan ra'ayoyin a koro ake haɗuwa a kukkulla mutane a cikin zuciyarsu ba a rubutu ba a kasar to mutanen da za a ɓasar Allah kaɗai ya yi haka fitowa biyayya bayani har aka samu aka wannan nazarin wanda wannan nazarin da na karanta ba a iya dastura a kan shi wannan nazarin da malam ya yi mu mu karanta kowa ya yi ɗaliban ilimi a yi littafi su kansu a mayar musu a mayar mushi wannan kaiwa da kawowa shi yake tun da ilimi da gaske gaskiya ta bayyana amma ai wa'ansu raɗa suke a ilimin su yanzu ku yan shi'ar kaga ai raɗa suke sai dai a zo a tare a jefan shago a ce ai an yi kwace gona an yi kaza an yi haka za a yi kai amma wannan da yake kawo rubutu yana mun samu duka da za mu tsaya ta ilimi ka ci gaba da bincike ka yaɗa shuga hatta akwai Allah ya tanadi mutanen da za su warwarewa al'umma wannan shine na farko abu na biyu idan waɗannan yake ta tafiya yake ta tafiya garin na Kano wannan garin na Kano gari ne da dalilin da yasa ake wannan sauku da akwai ne akwai gauga'iyu an haragadu ko mun yadda da cewa in yanzu na zo na ɗauki wannan mobile ɗin na ce ta mata na yi ta bayani na yi ta bayani in aka yi shiru to sai an samu yan bautar ta ba wannan kenan ya zama wajibi duk ra'ayin da dan yanzu wani yana cewa to kaji duk maganar da ya sai an yi radi Rabbi haka ya gado tun a tarihin musulunci duk wanda ya ce abu kaza addini ne to yanzu fa abin da yake nuna mana dole musulmi sai sai shiga sun ce ba addini ba ne amma yau da kusa yake cewa mun mallaki ku ciki kaza mun mallaki shaguna kaza muna da fili kaza wannan ra'ayin gidansu ne yake faɗa da na addini bai mu shi Allah ya taimaka amma in ka zo ka ce addini to dole ne masu addini ya sun fita sun ce a wani lokaci ɗaya daga cikin ɗan uwan dakta da zai rubutu zai yi takarda akan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji ɗansa sai yake cewa ɗansa na cikin sa yake kai Hassan yanzu za mu yi magana akan ilimi inda aka yi kuskure za mu faɗa inda aka yi daidai za mu faɗa yanzu ilimi ake tattauna ba ra'ayin wane da wane ba don haka yanzu abin da ya shafi addini ne za a faɗa kan wani abu ka ta cewa suka nake gare ka ko babanka haka wannan sai ke nuna manhajin duk wanda ya kira wani abu ya ce addini kowaye sai malamai sun tashi sun ce ga kuskuren ka ga ka sannan magana ta ta karshe shine abin da zan yi akwai irin waɗannan abubuwan da ake yi a su manyan malamai da hukumomi suna iya shigowa wakila muna muka yi ana ta faɗa za a yi ta ihu ana kabbara wanda ba haka bane koma ake so kuri yi bayani duk abin da malamin nan ya kuma ku koma ku yi dalilai to Allah madaukakin sarki da ikonsa a wannan gari sai albarkace mu da tinkahu wanda za mu yi tinkahu sarkin garin malami ne na addini malami ne na addini bi anan kalma dan na sani na san malami ne na addini domin ya karantar da ni kuma littafin da karantar da ni littafin ibnu taymiya ya karantar da ni shi yasa ya bayani ya san dukkan wani abu da ake to irin wannan inda fada zai zauna ya kirawo shi ya kirawo malam ko kira wani abu a zo ga gauga irin da ne ba kowa masu hankali a fara mu a faɗi dalili ya yi saranda dalili ne domin sarkin ya san me ake in an yi in an yi ma kitso da karkata ya sani in an yi menene nutso da malafa ya sani to duk wannan ya sani to sai a zo a yi haka hagan ake haka mun samu jigon da za a ce ba wannan yanzu domin yanzu duk wannan da aka yi ta kare wani domin so yanzu ya tashi ya tawili ya kara bugar da wasu yanzu nan maganganu in ya ji kasa a sa kwarakwarai na in ka zo ka aska za ka faɗi kaza shi duk dalili ne da zai ce baka yi daidai ba in ya tattara waɗannan abubuwan guda a ashirin sai gaugaiyun ƴan uwansu su rinka ganin an yi karatu to a tada matsalar daga hannun gama gari a koma kan malamai a haɗo malaman Kano gaba baki ɗaya na Tijjaniya da na Qadiriyya da Ahlus Sunna sarki ya zauna shine mai hukunci a zo a yi wannan muƙabalar ya faɗa mu faɗa haka ake a tarihin musulunci muna fatan sarkin Kano zai kira mu a yi wannan assalamu alaikum Allah ya saka wannan gaskiya ne kuma shawara ce wacce take mai matukar kyau mai matukar amfani ma dai da a ce mahukunta za su shiga cikin wannan al'amari musamman fada wacce aka santa da tarihin musulunci kuma musamman fadar Kano wacce Allah subhanahu Ta'ala ya albarkace ta a irin wannan lokaci da wanda duk abin da ka ja na larabci ya san ka faɗa an je ne masa rufa-rufa ta alkaci sun a ce ya ara ba zai yi ba a yi haka yanzu kaga yin haka a irin wannan lokaci ko shakka babu zai taimaka wa addinin musulunci kuma zai karfafi hidima ta addinin sannan kuma da ilimin addinin sannan kuma za a gane waye makaryaci ta yadda hukuma kuma za ta yi amfani da karfinta kai ko bata tirsasa wani ba ta ce ya je ya nemi gafara al'umma a gidan rediyo a sa abin lokacin da ake tattaunawa live gidan rediyo da sauransu kowa a ji wanda aka karyata kai da kanka ka san an karyata shi wanda aka kure yayi shiru ka san an kure shi yayi shiru amma da matsalar matsala ne kamar idan wani talibi ya taba tuntuɓa ta wanda shi a gabansa ake waɗannan karatuttuka ya mun wasu tambayoyi na bashi an sai ki kuma nan dan Allah me yasa ba za ka samu wannan littafin ku tattauna ba Ina ce kaga kwance da ka ni kowaye ma ya nemi tattaunawa da ni zan tattauna da shi kai ma abin da yasa ya ruɗe ka saboda ba kai masa tambaya irin wannan da irin waɗannan tambayoyin da kai min na ba ka amsa ka kasa magana za su yi masa irin su wallahi sai ya shiru Tun magana da zai ce an ce ka yadda shi tambaye shi ina wajen yake a littafin me gaggawa ai ilimi ba a gaggawa ina muke zuwa sauri ba wajen zuwa ibada ce ba har mu mutu Allah madaukakin sarki ya sa mu dace zan ba wa malam alqasim shi ma lokacin da bai wuce minti uku ba ko ba komai ya jaddada alkawarinsa na haɗuwa dama fa tana nan ƙalubalen fa yana nan bai fa ba kuma alaskar mu ta farko daman malam muhammad rabi'u rijiyar lemo ya ce fa in fa alƙasim ya gama da tasa shi ma fa yana nan yana jira za ka batun kowaye kowaye a ɗaki ake ɓuya a faɗi kowaye in dai da gaske ne a buɗe ƙofar akwai masu shigowa ga mala alƙasun ɗaya ne daga ciki الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام wa رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wasu Allah ya sake kowa da alkhairi uh, ta fuskar waɗanda su gabatar da bayanai da kuma masu sauraro uh, ya waje ba yan uwa a matsayin mu na ahli sunna mu zanto masu tarbiyya musamman a masallaci wanda ke ɗaki na Allah kuma ana gabatar da bayani wanda ke na ilimi wanda wannan shi zai nuna bambancin cewa mu ahlus sunna ne wanda ranka ahlul bid'a ne lalle ya kamata mu kula da wannan mu zan mu zanto masu tarbiyya masu ladabi shi kansa ilimi ne ah, abu na gaba ah, shi raddi abu ne mai tushe cikin addini ah, ɗaya da cikin malamai bakar yana abdullahi abu zai ya yi risala mai suna a raddu alal mukhalifi min usul islam wato yin rabbi ga dukkan wanda ya saba wa gaskiya wannan ginshiki ne daga cikin ginshikai na addini ya kamata mu san wannan dan abu na gaba malami suna cewa yana daga cikin abin da yake nuna fadin karatu na mutum idan an tambaye shi abin da bai sani ba ya ce bai sani ba sai koyi haka yana daga cikin abin da yake nuna zurfin jahilcin mutum a tambaye shi abin da bai sani ba sannan yana bai sani ba in ma ta fuskar ya kore ko kuma ta fuskar ya kago abin da yake babu shi shi yasa wani ke cewa idza ma qatalta shay'a ilman faqul bihi wa la taqul shay'a alladhi anta jahilu ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيب المقاتل وهكذا الشيخ آه، عبد الله بن الحاج في كتاب مراكز السعود سوى فالكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعة في وقت لما لم يقول أبو حنيفة الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل rahimahumullah kowannen su in an tambaye shi abin da bai sani ba sai ce na adari ban sani ba to wannan shine tafarki da ilimi kuma shine tafarki na tsira Muhammad bin Muslim bin Shahab bin Zuhri rahimahullah ɗaya daga cikin tabi'ai kamar yadda Ibn Abdullah an-Numari ya kawo cikin jami'u bayanin ilmi fadli bi Isma'il Hassan Abu Nu'aym cikin Hilal Awliya الرام هو المزيكتين المحيط الفاصل بلفظ المقارب آه، ابن شهاب بن الزهري رحمه الله يكتب في ولله علمي اكو وسا ابا بير كاو ما تشيك تشيك جاو ما تمطلع تو دغه تشي ابا الشاهد سيكي الكذب فيه ينكريا شي شي علم ابن دفا كده شي كيده او كده شي Abinda da baka sani ba ka yi da aure sani to wannan shi yake jawo mana matsala duk da wannan kuma da mun sifa ce ta kudin jiya. kamar da shi kusabi ke bi rahimahullah yake fada cikin iktida'u sirat al-mustaqim mukhalafata ashabi jahil cewa kullu mubtadi'in kazzab kullu mubtadi'in kazzabu. kowace jiya. to zaka sani shi da yawan ƙarya saboda ita bid'a an kida ta akan me a akan shi gaskiya so wannan kenan a karshe abu na karshe batun Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu cewa shi mafi kallon sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da magana da shi kansa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ya faɗa wanda shamsuddin zahiri rahimahullah cikin tarihul islam da kuma siyaru a alamin nubala yake cewa wannan magana ta ali bin abi talib radiyallahu anhu kan cewa abu bakar al-siddiq radiyallahu anhu shi ne mafi tallar sahabbai yake wallahi al-azim ya rantsi da Allah yake wannan magana ta zo ta hanyoyi masu yawa da ali bin abi talib radiyallahu anhu ya ce kai amma yi mamakin jahilcin yan shi'a yi mamakin jahilcin yan shi'a sannan kan ambaci malami guda biyu wanda su aka ba wa tsarki al'imamun nasa'i da kuma al'imamun hafi idan muka ɗauki a sunan kubara ta imamun nasa'i wanda darun kutubul ilmiya sun buga ta haka masu risala sun buga ta in ka tafi za ka samu kitabul manaqib ba kitabul manaqib Imam an-Nasa'i rahimahullah ya tashi sai fara gabatar da manaqib na Abu Bakr as-Siddiq sannan na Umar sannan na Usman sannan na Ali radiyallahu anhu sannan kuma sai kawo hadisai guda biyu kan Talla Amr al-As wanda shi yana wani bangare bangaren Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhu wasu idan mun ɗauki shi ma Abu Abdullah al-Hakim al-Saburi cikin al-Musdarak kitabu ma'arifati sahaba to haka za mu gani za mu ga da tashi sai kawo manaki na abubakar ne siddiq sannan na umar sannan na usman sannan na ali radiyallahu anhu sannan ya kuma sai kawo hadisi kan fallashi a madina waɗannan kaga ana tsarkake sama ba sama da imam bukhari sama da imam muslim kuma ana kafa hujja da su da yin suke sannan kuma shi kansa Ali bin Abi Talib radiyallahu an da abin da ya faɗa kana ce Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma kamar yadda ke cikin sahih Bukhari yace mun kasance muna cewa Abu Bakar shi da mafi fallar wannan al'umma sannan Umar manzon Allah kuma yana raye sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a ruwaya masjid al-mu'jam al-kabir na Abdul Qasim al-Tabarani sai ta zo da karin cewa alhalin manzon Allah ma yana ji والنبي يسمع ذلك لم ينكر manzo Allah yana da ko bai inkari ba lalle ya kamata mu gane wannan mu ainihin fahimci wannan Allah sa mu gane abin da yake na gaskiya kuma Allah ba mu abin da yake na gaskiya Allah gane abin da na gaskiya na والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi malaman mu suna da yawa kuma lokacin mu da muke so da mu tashi akan sa har ya kishe mana kuma kamar yadda muka faɗa muka nana ta wannan silsila ta biyu kenan ta uku za ta zo ta huɗu za ta zo an gane ko to da yanzu ina ganin abin da za mu shi ne mu kai ga ƙarshen abin da za mu tsaya a kansa shi ne na kalmomi da za mu roki yayanmu kuma malaminmu malam mu'azzam Sulaiman da suke mana da su gabanin haka kamar yadda aka ga kan salon ya fara tafiya to insha Allah za mu tsaya mu yi wa jalsar da kuma majalisan tsari mai kyau jini akan wanda muke a kan lura da lokuta da kuma yawancin malamai masu ta'aliki don kusan cewa aikin ba na wasu bane kaɗai koma bayan wasu za a gayyato malamai za a rinka caccanta fuskoki ta yadda fa'idar za ta faɗaɗa wannan in Allah ya da alƙawari a sauran zama waɗanda za su biyo baya da haka ba tare da ɓata lokaci ba zan so malam mu'azzam ya zo ya cike mana da kalmominsa a ƙarshe kuma sai mu tashi mai sallah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد abubuwan da zan faɗa suna dama amma zan taƙaita bi izinin Allah ta'ala abu na farko shine do Allah ya kamata kama da ni abu na farko tukuna da Allah ko ya inganta ko bai inganta ba ni dai ina so a yi min afuwa da Allah a yafe min kabara ko ma ne ne ya faru ita zuwa ka eh alhamdulillah Allah karɓar da aka yi yawa na biyu da Allah ya kamata i zamana nan da muke yi i zama ƙoƙarin mu da cewar gane aiki da abin da muka ji da mu da addinin i zama ta baka fitowa da yawa da yawa wannan abubuwan kina zama sai kamar yawan kabbaran nan ina gaya mata iya karshen amfanin da za a karatun shi kuma ya kamata ya zama saboda Allah dinga neman Allah ya sawa abin da muka ji albarka abu na gaba dan Allah ina neman alfarma a wajen gaba ɗaya ɗalibai da dukkanin wanda ke da Allah subhanahu wata'ala ubangiji annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzansa cewa da Allah yi hakuri mu wanke mu. ɓacin da yake ciki dangane da duk maunin da ya ɓata mana ma'aji wanda ya ɓata ma ya riga gama ɓata ma ɗaukan wannan ɓacin ba shi yasa abin ya mace ya waraka ba saboda haka dan Allah na yi a wancan karan amma kuskure ne Allah ya gafarta mu Don Allah magana ya ta yi zuwa gori ko mutunci ko wani abu dan Allah ne kalifa wadda muka yi ma inda wanda muka ɓatawa muna neman dan Allah ya haƙura dan girman Allah dan ko Allah ya san mu yi mana afuwa dan girman Allah mai san mu zama karatu ne tsagaro ka abin da za a yi ina daga abin da ke faɗa akan manhajin kabar Allah shi kansa duk bala'in ka kiyan ka ce fuska da addini ya bata ma wanda kuma da yayi ba lalle ko a cikin zamanin ta ba saboda haka amma mujaratun zama da mutane wajibi ne a rayuwa saboda haka da Allah ya kamata mu san abin da yake shi. abu na gaba wa'annan maganganun da ake na faɗa ina maimaitawa mu fahimta maganganu ne fara cikin gida maganganu ne na wanda ya da alqur'ani iya da hadisi iya da sunna iya da malaman musulunci gaba daya wanda ake magana a kansa alal haƙiƙa zuwa yanzu akwai shakkar yadda da wannan abubuwan ba shi da addini illa son zuciyarsa shi ta ke wannan fara faren da wannan haukace-haukacen a ciki abin da yake kaida ahli sunna suna cewa lajibul mazhab laysa bi mazhab shi za mu tsarka kai tsaye mu ce mar kafiri ba illa abba jissan da yake auya kafiri za mu ce masa kai ne babban kafiri ba shi ba an fahimta ko saboda haka wannan shi ne abin da akwai mu gane rigima da shi yanzu tsara kuma kar ka bata lokacin ka wajen bayanin waɗannan abubuwan dan shi ya a'a ka gaya wa wani ruwan bala'in sa bai ci shi ba tukuna amma shi waɗannan ba hujjoji ne a wajen gaya muku ina gaya muku a hakika haka yake illa iyaka in Allah ya kaddara mana rayuwa Allah ya rufa mara asirin yi hakika tun da ne masa sai ne sai haka hakan Allah ya kaddara masa shari'a Allah ya sai bar abin a haka dangane da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abubuwan da yake kokarin bayyanawa ya kamata mu fahimta akwai ana wancan karin yi bayanin abin da muhimmanci a tarihi a biyu ka tabbatar da ingancin magana da kuma yi mata fassara da kuma haɗa abubuwa iri-iri wanda su ɗan uwan juna waje ɗaya saboda haka jirgiman nan da dai mu'awiya ba wani abu ne da kansa ba illa ya yi faɗa da sayyidina ali eh? saboda haka ya zama kafiri ne don wannan sabon wanda wannan ba fahimtar musulunci ba ce ba ko fahimtar musulunci ba in ba haka ba waɗanda ma suka yi maciru kafin ya kawo su ma izo yi kokarin baje sun wanda Allah bai ba shi iko ba Talha da Zubair su ma sun yi faɗan da shi dalilin da isa ikalla su ce iya fitowa ya masa kafirai ba shi ne dalilin ahalin sunna akan Muawiya da babansa da duk wanda ya tabawa Ali bin Abi Talib saboda haka ya kamata mu dinga fahimtar wannan irin maganganun da yake yi ya yi maganar Muawiya cewar ba jinjinin Usman ya yaki ba shi gaba ɗayan nan kowa ya ittifaqi akan wannan cewar dan mulki ne kawarwa ya cewar ga abin da yar Usman take faɗa ga abin da Muawiya ya gaya masa to wannan da mutum zai ɗauka haɗa abubuwan guda biyu zai samu mafitar su mutum kowaye shi a hankali yake girma a hankali yake iya fahimtar lamura manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ya ce Ali bin Abi Talib goge Muhammadu Rasulullah da ya rubuta Ali bin Abi Talib a kan fahimtarsa da hankalinsa ba kai fahimci abin da annabi ya fahimta ba amma a ƙarshe shi da rayuwa ta kai shi wannan yanayin shi zo yanayin da zai gane haka ya gane ko bai gane ba ya gane a tun daga saman sama ta bakwai har zuwa ƙasa babu halifa karɓaɓɓe a wajen Allah in ba yi Shaji Talib ba amma yadda ya ya ji a zauna a kan ba shi ne halima ba ko da yadda ba ya yadda a nan ga ke a nan hankalin ya fahimci abin da manzo Allah ya fahimta a wancan wajen wajen ya zo masa a nan sai ga ce can kun zuciya ne shi ita ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka shi ma Muawiya tun da bai fahimci har abin da Allah ya tsare ya ga marfa cewa a yanzu a lokacin Usman ba zai iya yiwa a hukunta ta ba sai mun haɗa ƙarfi ni da shi ba aure da iya fahimtar wannan ba amma da ya zo shekaru za ta kariya da ya zo kan shekarun da zai gane bayan ya zauna yin al'ummar ya dawo kansa ya gane ko bai gane ba ya gane saboda haka baya nufin shawarar sun zuciya ne da haka ake yi ba wannan zama namu ba na wai kawai kace mutum ɗan izala ba ne wannan wani tafi ne alguniya nawa na shi abdulkadir Allah ya masa rahama me yake faɗa ci malam buɗa min shafi ɗari da goma yawwa a nan ne yake faɗa a ciki bayan ya faɗa wani da faɗa malam ya faɗa ne ce wa amma khilafatu mu'awiyah ibn abi sufyan fathabitatun sahihatun بعد موت علي رضي الله عنه وبعد خلق الحسن بن علي رضي الله عنه نفسه عن الخلافة وتسليمها إلى معاوية برأي رآه الحسن ومصلحة عامة تحققت له وهي حقن جماع المسلمين وتحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن إن ابني هذا سيد يسلف الله تعالى به بين فئتين عظيمتين فوجبت إمامته بعقد الحسن له a ya iya nan wannan abin sai da shi abu ya faɗa kenan kike halifancin muawiya kike abu ne tabbatacce bayan bayan mutuwar ali bin abi talib bayan kuma al-hasan ya ɗauki harifancin ya sauka da kai ya ba wa muawiya saboda ra'ayin da ya gani da maslahar da ya gani ta musulmi gaba ɗaya da kuma tabbatar da maganar manzon Allah da ya wa Hassan wannan ɗan nawa shugaba ne kuma Allah zai sulhunta tsakanin bangarori biyu na musulmi da shi ita saboda haka daga nan halifancinsa da shugabancinsa ya tabbata kafiri ne shi za a gaya wannan magana saboda haka waɗannan da suke kewaye da shi ta ce wannan ihun wanda a hakika bi lahi ta'ala Allah ba zai karɓi komai a abin da suke a matsayin kabbara ba dama ba 'yan ƙarfi ne ga dai tushen kadiriya ga abin da shehu abin ya faɗa saboda haka dama magana da wani abin mutsalbi ke yi ta magana cewar a yi abu a fili ai da kakakin ya kakakin yan shi'a saboda haka ba wani wannan ne, su suna yin su sun turo shi sun turo shi ya faɗa Umar bin Abdul Aziz yana da wani tare da mutanensa ce wai kuwa ba ya fi kowa a fara suka ce wanda ya sai da lahirarsa da duniyarsa wanda ya fi shi to kun ga da sauran karatu Umar sai ce ni ko na san wanda ya fi shi kika ce waye kike wanda ya sayar da lahirarsa da duniyar wani eh wanda ya sayar da lahirarsa da duniyar wani kuma ku suna kan suna mazugancin su karshen maganar su su kayyata manzon Allah din gaba daya kai kuma kullum saboda son zuciya da tsagewa da neman lalatar sai ka saba wani ka zo kai wannan asara kai ka mutum ya kamata ya ji gida mutum ya ji gida abin da ya kamata ya yi ya yi ba sai ka bar addininka za ka iya rigima da abokan rigimar ka ba saboda haka muna fata Allah ya mana jagoranci wannan magana yanzu ta fara ko bi Allah ta'ala ba za mu daina ba har sai Allah ya nuna mana bayan dukkanin wani jaddari anidi Allah tsifansa ya mai da mu shi gaishe rawa mai kyau wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to yan uwa wannan shine karshen wannan jalsa ta mu mai albarka sai alkawari dangane da zama na gaba wanda a take za mu rinka sanarwa insha Allah duk lokacin da aka yi zama irin wannan yanzu zama na gaba sati biyu masu zuwa alhamis ba mai zuwa ba ta samanta kuma insha Allah za mu gabatar a masallacin turayen wanda yake fage gabanin mu tashi baki daya akwai sanarwoyi kamar haka akwai sanarwar kwamitin masallacin Sheikh Jafar Mahmud Adam Sudawa gargashin jagorancin Malam Ali Hussein Sudawa suna farin cikin gayyatar musulmi zuwa lakta wacce za a yi kamar haka ranar Juma'a 24 gobe kenan lokaci magriba zuwa isha maudu'i rayuwar aure a musulunci malami mai gabatarwa malam ishaq buhari sari jazzali lakta ta biyu ita ce masallacin abdullahi bin umar kurna layin gidan kara kusa da gidan gona su kuma suna gayyatar lakta wacce za a gabatar rana asabar biyu ga watan ɗaya 1435 ko 36 kai ma'ana jibi kenan lokaci magriba zuwa isha wajen gabatar da lacca haraban masallaci in aka tashi kada kowa ya tashi sai malamai aka in agaji to sannan idan mun tashi daga sallah muna san duk wanda yake cikin masallaci ya tsaya a inda yake duk wanda yake cikin masallaci ya tsaya a inda yake har haraba ta farko haraba ta farko za ka yan uwa su ba da hadisi bayan an idan da sallah kowa ya zauna a inda yake